ni mai matakar sanata a kudancin kano a jam'iyyar nnpp abdulrahman kawu sumaila ya yi zargin cewa akwai waɗanda suke ƙoƙarin canja na'urar zaɓe da kuma sai wakilin wakilinmu faisal haruna na ɗauke da ƙarin bayani kwanaki 47 ya rage a gudanar da babban zaɓen shekarar uku. wanda hukumar zaɓe ta ƙasa wato inec ta zo da wasu sauye-sauye don kaucewa magudin zaɓe da kuma siyan ƙwararrun mutane to sai dai ɗan takarar majalisar dattijan najeriya a mazaɓar kano ta kudu a inuwar jam'iyyar nnpp honorable suleiman abdulrahman kawu sumaila ya zargi wasu da yunkurin siyan ƙuri'un mutane da kuma sauya na'urar zaɓe a kudancin jihar kano kawu subaila ya bayyana hakan ne bayan raɗe raɗin da ake dangane da wannan zargi ya ƙara da cewa yanzu haka sun ɗauki ƙwararren matakai guda uku akan wannan zargi na sanarwa hukumar zaɓe da hukumomin tsaro cibiyoyin demokuraɗiyya da kuma kira ga al'umma da su kare ƙuri'unsu za mu ci gaba da wayar da kan mutane cewa su tsaya tsayin daka su kare ƙuri'unsu su hana azzalumai yin zalunci kuma kada su zalunci kowa in ji kawo za mu rubuta wa hukumar zaɓe da hukumomin tsaro akan masu irin waɗannan furuce-furuce honorable kawu sumaila ya ce daman tuni malamai sun ɗauki matakin yin addu'a ga dukkanin mutumin da yake da shan zalintar su a wannan zaɓe da ke tafi. mun sani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin ba ta da hijabi zuwa wajen ubangiji saboda haka muna kira ga mutanenmu su ci gaba da karanta alkur'ani mai girma a cikin masallatai a yi sadaka da kuma salloli akan duk mutumin da yake ƙoƙarin ya saci ƙuri'a ko yin wani abu na zalunci tsakanin 'yan siyasa ko jami'in zaɓe ko na tsaro ubangiji allah ya fi ƙarfinsa muna kira ga mutanenmu ko ta yaya kada su zalunci wani ko rubuta mana ƙuri'a ƙarya don haka a rubuta mana ƙuri'un da muka ci kuma mun yi imani tunda akwai Allah kuma kiyama gaskiya ce kuma mun yi imani akwai hisabi kuma mun yi imani magana annabi duk inda ya faɗi ta za ta tabbata cewa a ji tsoron wanda aka zalunta don haka mun tsaya akan waɗannan matakai kowa ya ci gaba da harkokinsa ƙarshen rahoton Laraba Musa Muhammad Yabanya 2014